kira Allah shi kadai ake roƙo shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa ya ku yan uwana musulmi ku kulla alaka ku da Allah mahalicin ku babu mai ba ku in ba shi ba babu mai hana ku in ba shi ba duk wanda ya ga ya samu wallahi Allah ne ba shi duk wanda ya ga bai samu ba Allah ne bai ga dama ya samu ba ku yarda da wannan ku a ranku duk wanda ya rataya aƙidarsa da tunaninsa a kan ne ya ga dama in samu ya yi asara ku roƙi Allah ya amsa muku tun da aka yi duniya mutanen kirki Allah suke kira yake ba su kai yanzu sai ka sake Allah ka samu wani Allah ba za ka taɓa rayuwa ba tare da roƙon Allah ba kuma duk inda mutumin kirki yake baya koshi da addu'a ko yayi da kansa ko a yi masa kuma Allah ya lika a tsakaninmu wani yana iya yin wani addu'a Allah ya karba Allah yana yi wa wasu bayan Allah alfarma in sun roƙa wa wasu sai Allah ya karba yasa ko yaro ne karami ka gani a hanya yake zai maka addu'a sai ya ka amsa addu'a ko mace ce ce za ta yi maka addu'a sai ya ka amsa addu'a saboda abin da ake so wani baki ne zai dace Allah ya karba ku sani kuma shi Allah ba a masa filas. ba wanda ya sai wa Allah dole wai sai ya karba addu'a ka babu roƙo ne ake ana nema da yakuban Allah kamar yadda idan ka fita neman kuɗi ba dole ka samu wataƙila ka samu wataƙila ba za ka samu ba wata ran ka zo da riba mai yawa wata ran kuma ka zo da asara mai yawa babu komai haka rayuwa take in ka kwanta yau gobe za ka tashi in ka tashi yau gobe za ka kwanta in ka yi tuntube yau gobe za ka miƙe to haka ake yawan addu'a ana roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ku yan wana musulmi ku sani cewa wannan ba tana magana ne akan wajibci da muhimmancin addu'a komawa ga Allah shine addu'a kuma duk wanda Allah ya taimake shi in ya shiga matsi yana komawa ga Allah to wannan yana cikin bayan Allah wanda Allah ya ba su buɗi sannan manzon Allah ya nasanta cewa addu'a makami ce ga mumini makami soja makaminsa bindiga Dan sanda makaminsa bindiga mumini makaminsa addu'a wannan addu'a ita ce za ka shiga duk inda za ka shiga kuma da ita ce za ka kutsa duk inda za ka kutsa musamman a irin wannan yanayi da kana yi ana ta yi da kai kana nema ana so a kwantar da kai kana neman ka rufa kanka asiri ana nema a buɗe maka a watsar da kai sharrin ɗan adam yana da yawa kuma kai ba ka san sharrin dan adam ba ba abin da zai kare ka daga sharrin dan adam da aljani in ba addu'a da roƙon Allah ba ubangiji da kansa yace ud'uni astajib lakum cikin suratul ghafir bayan Allah ku roke ni zan amsa muku duk waɗanda suke da girman kai ba sa roƙo na in ji Allah za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu malamai suka ce a ƙarƙashin wannan ayar Allah yana nuna mana duk wanda ya girman kai baya addu'a ba dan wuta ne in ba sarki irin Allah mai karamci ba wane ne zai ce ka roƙe shi kuma ya alƙawari zai amsa ba Dan adam yana iya saba ma ya ce tambaye ni zan baka kuma ka zo ya baka amma Allah ya ka kira shi kuma ya ce zai amsa Allah baya saba amma abin da ake bukata waye ya san muhimmancin addu'a waye san kalmomin da zai amfani da su a kofar Allah ya kwamfata kofar ubangiji Allah ya amsa masa sai ka san Allah sai ka kulla alaka da Allah kuma sai ka yadda ya isa shine mai baka yawaita yin addu'a annabi ya kwadaitar a yawaita yi annabawa da manzannin Allah gabaki daya sun kwadaitar sun ce ayi addu'a ayi addu'a a roƙi Allah salihan bayi na kwarai su ma sun a ayi addu'a ya roƙi Allah yawaita yin addu'a koyi ne da annabawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bai kamata ba ka kama wata addu'a da ba annabi ya ce a yi ta ba a cikin addu'a ma ana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai addu'o'i da dama har yau mu gama karantar wa mutane addu'o'i nan ba har yau mu gama haddace su ba addu'o'in da annabi ya koya wa al'umma akwai addu'o'in da zaka yi ka faɗi bukatunka na yau da gobe akwai addu'o'in da zaka nemi lahira akwai addu'o'in da zaka nemi duniya duka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana ku daina zuwa kuna dogaro da wasu suna kirkiro muku addu'o'i waɗanda ba su da asali ba su da tushe Allah bai san da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san da su ba wasu addu'o'i ma sai an yi shirka da Allah a cikin addu'o'i a roƙi Allah a roƙi wani Allah kada ku saba fadan Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ku ji tsoron Allah ya uwana kada ku dogara da wani in ba Allah ba ku ji tsoron Allah kada ku yi addu'a in ba wacce ta tabbata daga manzon Allah ba ingantacciyar addu'a wadda ta zo a riwaya ingantacciya da ku nemi taimakon Allah a lokacin da kuke cikin matsi ku nemi taimakon Allah in kun shiga cikin zafi ku nemi taimakon Allah in kun shiga cikin damuwa in kuna cikin farin ciki da yalwar arziki ku yi ta yin addu'a Allah ya dawwamar muku roƙon wannan ni'ima din Allah ya koya mana wata addu'a Allahumma inni a bika min zawali ni'matik ya Allah ina roƙonka Allah ka raba ni da kaucewar ni'imar da kai mini kenan wannan addu'ar in kana cikin wata ni'ima ta lafiya ta sarauta ta mulki ta ilimi ta dukiya ta wadata ta rufin asiri to ka yawaita addu'a Allah idan wani maka da ni'imar ka mutu a ciki ku sani fa ba kowa ne yake mutuwa a cikin ni'imar da Allah ya bashi ba wani Allah zai bashi ni'imar a duniya kafin ya kare sai Allah ya kare da ni'imar to shine annabi yace a rinka addu'a Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa na'udhu bika ko a'udhu bika min fujaa'ati nikmatik ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabarka da za ta zo min ba aune man sani ba bala'i ya zo ba baka shirya masa ba ba daɗi tashin hankali ya tunkare ka ko hadari ko tashin hankali ko asara ko gobara ko wani bala'i ko ciwo ko rashin lafiya dole sai ka yawaita addu'a Allah ya baka kariya daga cikin abin da Allah yake sa wa dan adam albarka a rayuwarsa ka ga yana ta tafiya kullum sai ci gaba yake yi to baya wasa da addu'a kuma baya wasa a sa ya sa a yi masa addu'a tun daga kan matarka har zuwa dan karamin yaron ka ne fara magana ku rinka haduwa a gida kuna roƙon Allah wannan rufin asirin da Allah ya muku ku rinka Allah ya dawo shi ku nemi Allah ya kare ku daga dukkan sharri a masallatan ku rinka addu'a a wurin wajin ku rinka addu'a a ofisoshin ku na gwamnati ku rinka addu'a a hanya ku rinka addu'a a kasuwa ku rinka addu'a a gida ku rinka addu'a mumini ba inda zai rayu baya addu'a in za ka hau abun hawa ka addu'a idan ka sauka ka yi addu'a in za ka shiga masallaci yi addu'a in za ka fita ka yi addu'a in za ka shiga banɗaki yi addu'a in ka fito yi addu'a in za ka kwanta yi addu'a in ka farka yi addu'a in za ka babu abin da bawa zai yi Allah bai tanadar masa da addu'a da zai ba babu shi amma yau musulmi sun san da muhimmancin wannan mun manta shi yasa muke cikin wahala mun manta shi yasa muke cikin damuwa duk wanda bai gane hanyar Allah ba yana cikin wahala a rayuwarsa ku roƙi Allah ku yi koyi da annabawan Allah Allah ya ce in za ku yi addu'a ku mai shimfiɗa da kyawawan sunan nikinsa walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunan niki in za ku yi addu'a ku roƙe su shi ana so in na ka yi addu'a ka yi shimfiɗa da sunan Allah mai kyau ya rahman يا رحيم يا الملك يا القدوس يا السلام يا المؤمن يا المهيمن يا الرزاق يا الفتاح يا العليم يا الغفار يا يا يا يا يا دل لوك كنا ذاك يا الدعاء أنا سوك كشن فداك كرا سونا لكن الله الله يلا سو إن ذاك يمتع الدعاء هرمي أكترم سلسونا لكن سدي أدعاء كي نفسي سنك يا الدعاء إذا أرضي كي كي نماك يا رزاق idan budi kake nema ka ce ya faddahu idan ilimi kake nema ka ce ya alimu idan gafara kake nema ka ce ya gaffaru la ilaha illallah idan afuwa kake nema ka ce ya afuwu ga sunan ba abinda annabi bai koya mana ba da haka mu yi addu'a mu yi shimfiɗa da sunan nikin ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da duk za mu yi addu'a yan uwa na ku sani cewa addu'a fa ita ce tushen ibada gabaki daya addu'a ita ce kwargon ibada gabaki daya addu'a tana nuna cewa komawa ne ga Allah da ƙanƙan da kai da nuna gajiyawa ga Allah ta'ala to ita kuma addu'a tana da ladubbanta akwai ladubba da aka koya mana masu tari yawa na farko idan mutum zai addu'a ya rinka zaɓen lokutan da ake karɓar addu'a an gaya mana lokacin da in bawa yin addu'a Allah yana karɓa daga cikinsu ranar juma'a idan liman ya hudu ba ta farko in ya zauna kafin ya tashi din nan wannan lokacin kamar da ka san addu'o'inka lokaci ne gajeri daga cikin lokacin da Allah yake gaggawa karba addu'a ranar juma'a bayan sallar asar Allah yana karban addu'a idan mutum ya yi azumi zai yi buɗe baki ga Ramadan a gaban mu watan Ramadana gaba ɗaya watan karban addu'a ne duk wata ramadana gaba daya wata ne da Allah yake gaggawan karban addu'an bayi a aikin umra gaba daya wuri ne na karban addu'a Allah yana karban addu'a a dawati Allah yana karban addu'a in an sha zanzan Allah yana karban addu'a idan an zo sa'ayi tsakanin safa da marwa Allah yana karban addu'a idan an ji arafa daman arafa kan gidan addu'a Allah yana karban addu'a muzdalifa idan an yi jifa ranar farko rana ta biyu ranar uku Allah yana karban addu'a Allah yana karban addu'a idan an gama karatun alkur'ani Allah yana karban addu'a duk lokacin da ka yi sadaka ko dala ɗaya ka bada sadaka ko sefa ɗaya ka bada sadaka kana bayarwa ko ma jefa kaɗan yi addu'a ko a ka ce Allah ka yi min kaza Allah yana karban addu'a bawa idan ya ba bada sadaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana karban addu'a lokacin da ka yi wa iyayenka wani abu na hidima duk wanda ya taimaki babansa da wani abu to yayi amfani da wannan lokaci ya addu'a Allah yana karba Allah yana karban addu'a a lokacin sahur idan kai azumi ka daga hannu kana sahur Allah yana karban addu'a kai ko baka yi azumi ba a ƙarshen dare Allah ce wa bil asari hum bayan Allah na farai suna roƙon Allah daidai lokacin sahur duk wata ibada ka sani idan ka kai ta Allah yana karban addu'a idan kai na fila biyu ka gama kafin ka tashi daga hannunka yi addu'a Allah yana karba yana karba a cikin sujjada yana karban addu'a bayan tafiya. a'a malam wuraren karban addu'a ba suna da yawa kudu ba ce mai zaman kanta Allah yana karban addu'a bayan an gama kiran sallah ka duba kullum sau biyar ladan yake kiran sallah duk bayan kiran sallah duk wanda yake da addu'a ya daga hannu ladan yana gama kiran sallah yayi addu'a Allah yana karba to jama'a me ake nema ne ku roki Allah Allah zai amsa muku ku jarraba ku gani Allah mai karɓa ne to wannan yana cikin da zabin al-awatu al fadila lokaci mai falala da kuma ainihin wato bigire da ainihin wato ya dace ka roƙi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala dukkan sujjada idan ka yi ka kafa goshinka a ƙasa to ka sani cewa lokacin karɓar addu'a ne manzo Allah ya ce fa amma sujud in kun yi sujada fa azimu fihi rabb fa shaidu fi du'a ku ainihin tsananta addu'a idan kun yi sujada hadisin Imam Muslim daga cikin ladabban addu'a ana so a daga hannu na da roƙi Allah ya ko dan adam ma in za ka roƙe shi ba kana miƙa hannu ba ballanta na Allah to idan za ka roƙi Allah ka daga hannunka sosai amma daga hannu na roƙon ruwa an fi ɗagawa sosai normal addu'a ana ɗagawa ne dai fuskar wannan ladabi ne daga cikin ladabban addu'a idan da hali mutum ya alwala idan zai addu'a ta musamman a ko'ina ana yin addu'a a hanya ana yin addu'a a mota ana yin addu'a a ko'ina ana addu'a in za a kwanta bacci ana yin addu'a amma idan ka keɓance wata addu'a da kake so za ka yi wa Allah wani abu da yake damunka to ka yi alwala kafin ka yi wannan addu'a shine addu'a a alwudu inda du'a sannan ana so a kalli alƙibla in za a addu'a wani abu ne mai kyau ana so kuma a tuba kafin ka roƙi Allah ka ce ya Allah na tuba Allah ka yafe mini Allah ina neman taimakonka ya Allah in baka bani ba wa zai bani ya Allah idan ka hana ni ina zan je ya Allah na yadda kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa Allah wannan hali da na shiga na cikin matsi da kunci ba mai fudda ni in ba kai ba ya Allah abu ka zaɗi na, ka neman mun hakki Allah ka ce bakke ni Allah ka agaza ni Allah kar ka sa na zama dan wuta Allah ka sa aljanna ita ce makoma ta da ni da iyayena Allah ka sa min albarka a ilimi na Allah ka sa mu albarka a rayuwata Allah ka sa mu albarka a kasuwanci na Allah kar ka banni na halaka Allah kar ka banni na tabi Allah ka sa mun tausayi da jin kai a cikin zuciyata Allah kai mun kaza malam abubuwa kalmomi masu tsada da za ka faɗa daga ƙarshe ka nuna ka nuna wa ubangiji kai gajiyayye ne kai tozartacce ne kai kaskantacce ne a wajen Allah ba wanda ya isa in ba Allah ba in ka gama ka ɗanyi sadaka iyayenmu da takalmi sun koya mana abubuwa yanzu duk mun daina da duk cikin da zai zo masallacin juma'a sai ya tawo da dan kudin sa an gidan da sallar juma'a za ga masu bara suna karban ce mu koyan saboda ba kuwa bayarwa ba mai zama da kullum za ka gama kafo kuturu mabukaci yana bin gida gida yana neman abin da zai ci amma yanzu ba a bayarwa kowa ya rufe gidan shi ta kuma sadaka in an ba da sadaka an yi addu'a Allah yana karba to kun daina ba da sadaka shi sa Allah ya daina karɓa. almajiri a gidanka zai yin yana roƙo ba za ka ba shi ba makocinka yana cikin yunwa bai san kana da wadata ba taimako ya karanta sai bakin ciki sai hassada sai iyayya sai gaba da juna kana bakin ciki ka wani ya ɗaukaka kana baƙin ciki ka wani ya samu wadata kana baƙin ciki in ka wani ya canja riga ba ka canja ba Kada, bakin ciki in kaga wani ya samu albarka a cikin kasuwancinsa kai abin da ya dame ka kenan yaya za ka yi albarka a rayuwarka ba za ka iya daga hannu kai wa kanka addu'a ba balle sai ka yi wani duk abin da za mu yi amfani da shi mu samu kusanci da Allah shedan ya zo ya nisantar da mu muna cikin wani yanayi mara daɗi a ƙarshe yan uwana ku sani cewa ita fa addu'a tana da babban matsayi a musulunci tana da manzila aliya kuma tana cikin ajallul ibadat mafi girman ibada a cikin addinin musulunci addu'a girman da'a da za a nemi kusanci da Allah addu'a shi yasa aka samu nasoshi a cikin alkur'ani suna magana akan falalar addu'a suna magana akan faɗaitar da addu'a suna magana akan girman masu addu'a duk akwai ayoyin da hadisai duk akan wannan ba mu da lokaci ne za mu yi bayani shi yasa malamai suka yi ta rubutu akan wannan aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ba ya ce ku roƙe da zan amsa muku ku yi addu'a wallahi tallahi Allah zai amsa muku bayan Allah na ƙwarin innahum kanu yusari'una fil khairati suna gaggawa akan alheri Allah ya ce wa Una na ragaban wa rahaba suna roƙonmu suna masu tsoronmu suna roƙonmu suna masu kwaɗayin abin hannunmu wa kanu kashi ina a cikin suratul anbiya ƴan uwana musulmi ina amfani da wannan dama a wannan masallaci a wannan markazi a wannan gari na Adelaide mutanen Nijar ku daga hannu ku roƙi Allah Allah ubangiji ya muku arzikin zaman lafiya da kwanciyar hankali Ƙasarku tana kan wata gaba da babu abin da zai kubutar da ita sai addu'a da roƙon Allah ba ƙarfin soja ba ba ƙarfin ɗan sanda ba ba ƙarfin gwamnati ba kuna faɗa kuna rashin jituwa da wasu manya-manyan ƙasashen da a duniya an san da girmansu ku sani ba mai taimakon ku in ba Allah ba ba ku da gata in ba kun koma ga Allah ba kuma duk abin da za a yi a raba ku da addu'a da roƙon Allah ka ku yadda shi ku roƙi Allah Allah ya rota arzikin Allah ya muku komai ya ba ku man fetur ya ba ku arziki na cikin ƙasa kala kala kala kala kala hakko mutu duk mun nan gaba ɗaya duk mun mutu babban duniya ba a gama tonan arziki da yake cikin daji da dazukan Nijar arziki arziki da Allah ya tara wani bincike ma zai zo kan shi ma har yanzu ku yi addu'a Allah ya baku shugabanni na gari masu tsoron Allah masu kishin ƙasa da za su taimaka muku kuma ku samu shakatawa da hutawa kafin Allah ya kira ku yan ta'adda maƙiya Allah yan ta'adda zaune tsaye suna nan da yawa a cikin kasashen mu na afirka kuma duk kasar da ake so a rusata ana amfani ne da 'yan ta'adda a rusata. kar ku goyi bayan ta'addanci kar ku goyi bayan tashin hankali ku zamanto masu taimakon jami'an tsaron ku wajen samun zaman lafiya ku je ku tambayi kasashe makotanku da ba su mai da hankali a kan tsaro ba yadda suke ɗanɗana kudarsu a kan bala'in ta'addanci da illa 'yan ta'adda ta ku roƙi allah allah ya tsare muku wannan ni'ima ku roƙi Allah Allah ya baku ikon cin dukiya da arzikin da ya baku mutanen Nijar ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya inganta muku gwamnatocin ku ya yi riko da su ya taimake ku su kai ku gagaci ku koya wa 'ya'yanku addu'a na rantse muku da Allah ba mu da ƙarfi ba mu da wayo ba mu da dabara in ba Allah ba la hawla lana wala quwwata illa billah babu ƙarfi ba dabara in ba da Allah ba Ƴan kasuwannin ku yi addu'a Allah ya haɓaka arzikin su lokacin da ɗan kasuwa ya samu wadata dole ya ɗauki ma'aikaci idan ya buɗe shago dole ya ɗauki mai aiki da haka idan kasuwanci ya haɓaka ƙasa tana haɓaka ma'aikatun gwamnati idan suka inganta za a ɗauki 'ya'yanku aiki idan aka samu zaman lafiya a ƙasa za a samu walwala da arziki sai dai ba isi ta shigowa suna cin arziki a ƙasar ku komai Allah ya muku amma me ya saura muku addu'a da muhimmancin addu'a musamman wannan lokaci wannan ƙasa ta Nijar mai albarka muna fatan musulmin da su dage da roƙon Allah Allah ya kai ta ga gaci wannan yana cikin dalilin muhimmancin wannan huduba da wannan bayanai da muka yi muna fatan Allah ya kare mu da bala'i Allah ya kare mu da masifa Allah ya kwanta mana da hankali Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya